sunana muhammad kore bisa ka wannan cutar da ta bullo daga daga china mu kuma a nan gaskiya muna hulɗa da cana sosai tunda su suke aiki a matatan mai tamu ta nan da magaram a matsayin ɗan da magaram ya kamata a ce likitoci masu kula da hanyar lafiya wannan su ɗauki mataki na kirki na gaske ba na wasa ba suna na hajiya aishatu muna cikin ɗarɗar na gaske-gaske tunda muna tare da 'yan cana ga su a asibiti ga su a soras kuma ga 'yan kasuwa suna tafiya suna dawowa bisa kan harakan kasuwancinsu ƙasar ta cana kenan mu nan da magaram lalle sai mu ce mu mu ne ma abin zai dama sosai sosai tunda muna cuɗanya da su malamai su ma su tashi tsayin daka da mu da sukin duka mu kama mu roƙi ubangiji kalin mu yi wasa ni dai suna na aliyu gaskiya akwai fargaba mai daman gaske kuma gashi kuma anan turawan nan muna da su anan a cikin ƙasarmu musamman ma banda su akwai yan kasuwa da suke zuwa mu ma nan muna da yan kasuwa alhamdulillah suna zuwa shani a fatan mu Allah ubangiji ruhu asiri Allah ban ya kare mu Habibu Ahmadu wallahi akwai falgaba mai tada hankali saboda ita wannan alloba in ta zo duniya aka ji ta a wata ƙasa to mu nan ya kamata magabata da likitocinmu su tashi sosai yadda za a kare 'yan ƙasa gusum da arewa gabas da yamma a kare 'yan ƙasa ubangiji allah ya kare mu gaskiya akwai fargaba wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna fargabarsu da ma damuwar su kan cutar coronavirus kasancewar ta ta fito daga ƙasar china da magaran kuma na kunshe da 'yan cana ba adadi ga 'yan kasuwar mu da ke zuwa suna zauwa kasar ta cana hadarin da ke tattare da cutar da kuma kasancewar tana yaduwa da sauri ya sanya hukumomin matatar man fetur wato soras ta da magaran suka ɗauki mataki kwakwara Elami Bukar mai kula da hulɗa da jama'a a matatar man ta soras ya yi ƙarin haske kamar haka. wanda muke aiki tare da su an china lalle su ma sun ɗauki matakan matakan da suka ɗauka da an dakatar da wani china mai tahiya china ko kuwa wani china mai wa nan kasan kenan kasan duk ƙarshen wata ko masu tahiya hutu gida ko kuma ko wanda hutu sai ya da za su iso wurin aikin nan kasan niger ba ma a saura ba ne cnpc ita take kula da ita an china gaba ɗaya ita ta dakatar da ita ba zargin an china masu tahiya ko masu tsawa kenan da matakan da Su ma hukumomin kiwon lafiya na jihar da magaran sun ɗauki matakin da ya dace tun daga birni har zuwa karkara. Cewar Madam Hadi Fatsuma Inki mataimakiyar babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar ta da magaran. Matakai an ɗauke su. Organisation Mondial de la Santé ƙungiya wanda take cibiya ta likita ta kiwon lahiyar duniya ga baki ɗaya ta ɗauki matakai akwai kungiya ta afirka ita ma ta kiwa layon da ake cema ois ita ma ta ɗauki mataki makin zancen soraz musamman ma da magara kenan duka matakan wannan duka an ɗauke su akwai wanda suka zo su kungiyoyi kungiyoyi wanda za su kula da menene Nijar ta kumsa ta ɗauki matakai akwai mutane da aka ɗauko anketar suna nan guri-guri masu bincike suna diba guri-guri su ga alamun cutar wannan akwai ta kuma suna wayewa mutane kai kenan duk wanda ya ji alama na mura mai tsanani su akwai abubuwan da aka koya musu wanda daga sun gani tuni sai su aika labari akwai su matakai duka tun daga sama har ƙasa har zuwa nivo kominal hmm. kenan can ƙauyuka duka an ta hoto tun jiya gaba ɗaya mutane an bazu ana yi wannan an kyatkin ba nan kadai da har su gurin su ma sai an je can gurin yan soras su ne ma fari tunda abu ne tun daga sama halkasa duka ba amince da su ba suna ciki game da cutar lasa kuwa hukumomin na kiwon lafiya na jihar da magaran sun ce ba za su ce komai a yanzu ba sai dai nan gaba za su yi magana a hukunci tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar.